Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraronmu bula adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi daɗewa bisa karagar mulki wato sarki na goma sha takwas Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi cikawa ranar Lahadi sha tara ga watan nan na Satumba. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar burkina faso to bari mu fara da ci gaban tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda allah ya yi warsuwa ranar lahadi 19 ga watan nan na satumba idan ɗimbin masu mu waɗanda har yanzu wasu suke ci gaba da turo mana saƙonnin neman jin tarihin sarkin na saurare ga wakilin sashen hausa na muryar amurka a kaduna isa lawal ikara da ci gaban ansoshin da ya samo daga masanin tarihi na na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala, wanda za mu ɗan koma baya mu ɗora daga inda yake cewa. A kudancin Kaduna, idan ya magana ba sa sabawa, har an kai lokacin da aka wayi gari, ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar Kaduna yana kiran mai martaba sarki a matsayin uba. me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da dama da zai cire sarki amma kuma ya ɗauke shi a matsayin uba ka gani saboda mai saboda gudunmawa da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba kaga samar da zaman lafiya a yankin kaduna da kewaye yana ɗaya daga cikin muhimmiyar gudunmawar da ya bada idan ka duba ya shawarwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyuka ya je da kanshi wani lokaci ya yi saƙo ya tura a je a warware rikici da ke faruwa tsakanin manoma da kuma fulani ya sha zuwa musamman rikici da ya kamare a jami'ar abu wanda babu jami'a kamanta a duk faɗin afirka wurin girma da yawan ɗalibai da kuma irin ilimin da ake badawa akwai lokacin da aka waye gari wasu mutane suka taso sai sun durkusa da wannan jami'a saboda ci gaban da take da shi musamman 'yan kudancin najeriya din nan me ya faru rawar da ya taka wurin tabbatar da an samu zaman lafiya jami'an nan ta ci gaba allah kaɗai ya san iya adadin shi wanda har yanzu gashi ana cin gajiyar wannan abubuwa sannan maganar zeda zaria education authority development authority uh, agency wanda aka kafa an kafa ta ne da yawun mai martaba sarkin zazzau bawan allah nan ya jawo manya-manyan mutane na lardin zazzau da waɗanda suke wajenta don su tallafa ma mutane masu karancin karfi wurin bunƙasa ilimi da kuma tafiya wajen ƙasa ma da manya-manyan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan a tallafa musu su samu dama da za su yi karatu don idan sun dawo za su raya gidajen su yi mai martaba yana da wata hikima guda ɗaya a tunanin shi shine yau idan aka wayi gari kai dan talaka ne ka zo ka yi ilimi to a tunanin shi wannan gida fa ya ɗaukaka saboda wasu malamai suna cewa ilimi yana daukaka gidan da ko kango babu idan baka da mulki a nashi tunanin baka da mulki baka daga cikin waɗanda za su gaji sarauta kuma kai ba mai kuɗi ba to kada a hana ka damar samun ilimi to idan ku ilimi ya samu mulkin zai zo arzikin ma zai zo kamar yadda annabi suleiman aka yi masa aka ce ya zaɓi ɗaya cikin uku sai ya zaɓi ilimin sai aka bashi mulkin duniya sai aka bashi arzikin duniya gaba daya saboda aka hikimar mai martaba sarki alal shehu idris shine idan aka ba mu talakawa ilimi tare da sana'o'in hannu wanda za su dogaro da kawunansu wallahi wata rana za a waye gari waɗannan mutanen da ake mai da su ba komai ba wata rana su ne za su zamanto komai to shi yasa ya ba da ƙarfi wurin maganar ilimi zai shi yasa ka ga idan ka duba fannin lafiya kafa shika asibitin shika yana da hannu a ciki waye ministan a lokacin dalhatu sarki ta bida ya jawo shi ya nuna mishi ga abin da za a yi kuma aka yi aka kai ga nasara maganin samar da ruwa ruwan sha a zaria yana da hannu a ciki yanzu ga shi an waye gari project din yana nan kuma ba shi a raye amma kuma zai ci gaba da amfanin al'umma to abubuwa da yawa za a tuna shi musamman idan ka duba za ka ga sarki ne wanda ya yarda da abu guda biyu abu na farko shine ya yarda da mai jama'a hidima ya hana shi don ya hidimta ma jama'a dama an ce shugaban al'umma shine mai hidimta ma jama'a to ya yarda da wannan theory din abu na biyu kuma ya yarda ya je duk inda ya kamata ya je don ya jawo ma jama'a alkhairi dan an ce shugaban jama'a shine mai amfana ma al'umma su ya daɗe yana amfana ma jama'a yankuna daban-daban. Wato dakta ashe dai akwai aiki wajen cike gurbin wannan sarki. Akwai aiki ba dan kaɗan ba saboda me shi babu inda ya bari ne. Idan ka duba bangaren noma babu abin da bai yi ba na kokarin yadda za a yi ya jawo hankalin jama'a musamman malamai waɗanda suke rike da almajirai su koma noma noman nan da suke yi shine zai tallafa musu ya sa su tsayo da kafafuwansu su kuma dogaro da kawunansu ba tare da ana cin musu cin mutunci ba idan ka duba da kyau duk gidajen na malamai na cikin lardin kasar zazzau sarki sarki dr shehu idris ya rike su hannu biyu dubi gidan sheik abdulkadir zaria waye ke tafsiri a masallacin gidan sarki kalifan gidan ne sheikh sani khalifa ka duba in ka duba za ka ga gidan sheikh ladan sharehu ya rike su idan ka duba limamai akwai irin abubuwan da yake yi ta bayan kasa wanda labari ne yake zuwa mana bayan rasuwar shi cewa ga irin gudunmuwar da yake badawa a kai gidaje ta bangaren kuɗi kayan abinci da sauransu gidan su ma'aji isaka gidan su shek malam na iya da sauran waɗannan bayan allah da allah ya karɓi rayuwarsu gidan su shek shitu kusfa zaria duk yana kai taimako da gudunmawa ta bangaren taimaka ma al'umma shi gidan shage huza zaria duk waɗannan mutanen ya biya rike su hannu biyu saboda yana tunanin a duniyar musulunci babu malamai irin waɗannan kuma yana da ga cikin abubuwan da ya yi wurin jawo hankalin waɗansu malamai waɗanda babu su a lardin zazzau a wancan lokaci su zo su zauna a ƙasar zazzau don ci gaba da amfana ma mutane musamman mahaddata alkur'ani marubuta alkur'ani marubuta littattafai da sauran abubuwa makamantan waɗanda saboda haka gudunmu wanda ya bada gaskiya bizi billahi samun wanda zai cike gurbin nan sai an sai an duka sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin burkina faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai har ma da waɗanda suka fara wato irin su bala muhammad damban da garba na halikan ba da dai sauransu na saurare, har yanzu dai ga masanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da ƙarashin amsoshinku wanda zai dora daga bayanin shugabancin ƙasar da cewa. Daga baya aka samu wasu shugabanni, aka samu wani da ake kira Lieutenant Colonel Sangule Lamizana shi ne ya jagoranci ƙasar a wannan lokaci. Sha hudu ga watan Yuni na shekara ta dubu da dari tara saba'in mutanen ƙasar Burkina Faso suka haɗu shi ma kuma ya sake jawo wani juyin mulki na daban wanda a wani lokaci ne aka samu wani irin tsari sojoji da farar hula suka haɗu suka gudanar da mulkin kasar a shekara ta dubu da tara da saba'in da bakwai bayan an canza tsarin mulkin aka sake zaben shi zana ya zamanto shugaban kasa na hakika karkashin mulkin farar hula hmm. wannan ya tabbata shekara ta dubu da tara da saba'in da takwas bayan nan aka sake samun wani yanayi na tashin tashina tsakanin wato ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ɗalibai suka zo suka ci jerin gwano a titi suna tarzoma saboda ba sa son gwamnatin saboda halin mafi da suka shiga ciki to daga baya aka samu wani yanayi wanda aka samu wani jiyin mulki a 25 ga watan nuwamba na shekara ta 1980 wanda ya samar da wani da ake ce masa saye zabo wanda shine ne juya mulkin wato shugaban ƙasa lamizana wanda ba a zubar da jini ba ya kafa kwamiti na shugabancin ƙasar ƙarƙashin jagorancin sojoji da sauransu sannan daga baya shi wannan kwanan zabo din ya fuskanci matsaloli da dama shi ma a wurin ƙungiyoyin ma'aikata da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da ɗalibai wanda aka yi masa juyin mulki bayan shekara biyu da darewa kan mulkinsa wannan ya tabbata kenan a watan nuwamba bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu wanda shi major doctor jean baptiste quadrago shi ne ya wannan shi kuma juyin mulki su daga baya ana nan ana nan aka samu wasu waɗanda suka ɗauko ra'ayi irin na ƙasar rasha wato mulki irin na gurguzu aka samu wannan saboda ba don komai sai don saboda abubuwan da suke faruwa a makarantu da abubuwan da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya ya sa manya-manyan littattafai da ƙanana suka shigo kasar daga kasar rasha da kuma kasar china aka samu wasu daga cikin ɗalibai suka karanta a makarantun sojoji da makarantun jami'o'in kasar wannan shi ya haifar da masu son juyin juya hali a tabbatar da mulki kan turbar tsarin gurguzo gargashin hmm. kaftin thomas sankara wanda a lokacin an zaɓe shi a matsayin wato prime minister a watan janairu na shekara ta uku amma daga baya da matsi ya matsi tare da taimakon wani da ake ce masa captain blaise campore da sauran wayansu mutane wanda suke goyon bayan thomas sankara sai aka yi mulki na hudu wanda shi ya tabbata shekara ta dubu da uku shi wannan juyin mulki shi ya samar da thomas sankara a matsayin shi na shugaban kasa daga baya sai aka kashe shi thomas sankara a sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu sannan sai aka dora blaise kamfore a matsayin shugaban kasa bayan nan ya yi shekaru da dama yana kan mulki shi wannan blaise kamfore din ya canza tsarin mulkin sai ya tabbatar ma da shugaban kasa zai yi shekara bakwai ko daga shekara bakwai ya koma zai shekara biyar amma kuma babu canji babu tsarin da zai sa kuma shugaban ƙasa ya sake dawowa to bayan sun koma nan sai aka sake zaben shi saboda constitution din an tsara shi ta daidai da abubuwan da shi blaise kamfore yake da shi a watan nuwamba na shekara dubu biyu da goma kaga ya shekara biyar yana mulki kenan shi blaise campore ya sa aka sake zaɓar shi kuma a wani tsari na shekara biyar bayan kuma dama can shekara biyar din ya kamata a yayi a ce ya sauka mm. ya nuna cewa ya doke abokin takararsa wanda ake kira hama arba diallo wanda shi ne ya zama na biyu mm. a watan afrilu aka samu wani tashin hankali da ya karya gadon bayan mulkin shi blaise kamfore a wannan lokaci daga dan aka samu wani da ake kira general hanore traore ya ba da sanarwar cewa an sauke wato blaise kamfore daga kan mulki aka samu sabon shugaban kasa yakubu isaac zida sana'ar watan sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da sha hudu aka samu wani civilian wato farar hula da ake kira michael kafando aka zaɓe shi don ya maye gurbin zida a matsayin wanda ya rage kasar bayan an rubuce gwamnatin blaise kamfore kuma an samu juyin mulki wanda bai yi tasiri ba wannan ya faru a sha ga watan satumba kenan na dubu biyu da sha biyar mm. wannan shine dai takaitaccen tarihin wannan kasa da ake kira burkina faso wace asalinta ana kiranta da kofa volta to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin masanin tarihi Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.